tantance ko suke hannun al'umma yanzu to za ka ga a ciki ba a yanke wato sadaki a hadisi cewa sadaki kada ya wuce kaza ba za ka kana karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka taba samun wata ruwaya ingantacciya ba a iya abin da ake da shi a hannu yanzu na yawan hadisai wanda ya ce kada sadaki ya wuce kaza ko kuma sadaki kada ya gaza kasa so babu iyaka a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar dawo kuma addinin qur'ani ne da hadisi sai mu dawo sahabbai a cikin sahabbai da manyan sahabbai wato al rashidun da al na basharu bil janna da waɗanda suke yin fatawa kamar yadda ibn qayyim ya kasa cikin ilamul muqina a alamil ko a alamil muwaqqin ko ilamil zaka yin fataha ka ce a alamil muwaqqi'ina za kuma ce kuma ilamul muwaqqi'ina ko a alamul muwaqqi'ina duk kowane an karanta kuma kowanne da ma'anarsa alam alam a alam ka gani a alamun waƙi'ina ya zama manyan masu sa hannu a kan fatawa ilam kuma sanar da ina sanar da su a san su waye su to kowanne da alam da ilm kowanne yana ɗaukan ma'ana littafin an karanta shi da ilam al kuma an fassara an karanta shi da alam al na so kamar yadda Sheikh Bakar Abu zai ya faɗa a cikin wato rayuwar Ibn Qayyim da suna littafansa da dabdin suna littafan cewa kowane aka karanta da wannan guda biyun babu ne? a cikin littafin ya kawo waɗanda suka shahara da fatawa cikin sahabbai masu yawan fatawa mutum kaza da masu karancin fatawa mutum kaza da masu fatoyinsu ba su wuce shafi ɗaya ko biyu ko fatawa goma ko ishirin kawai aka rawaito sun bayar ba to dukkanin waɗannan sahabbai ɗin da ake dogara da su wajen fahimta addini babu wani daga cikinsu da ya ce sadaki in yi kasa da kaza ba aure ko in yi sama da kaza ya yi yawa babu wannan sadaka kaga kenan babu magana sahabbai haka tabi'ai tabi'ai da al'ada fuqaha saba'a su ma ba a samu wani ya yi wa sadaki iyaka a sama ko masa iyaka a kasa ba haka su ma suka bar abin ya tafi mai yawa ya bayar mai kaɗan ya bayar kowa a bashi, abinda mace ta yadda da shi abinda yarjejeniya kamar ciniki ne in ana taya sadaki ana karawa ana ragewa kara mun rage kara rage har a daidaita mutum yana da shi wannan da kake ga mai yawa a wajen wani kaɗan ne wannan kake ganin kaɗi a wajen wani mai yawa ne yanzu wani zai bada dubu hamsin amma dubu hamsin din nan kafin ya tara ta sai da ya shekara yana tari duk wata yana aji dubu biyar sai da ya wata goma sannan ya tara dubu hamsin wani kuma za ga ya bada miliyan biyar shi ko miliyan biyar din nan kamar ka ɗauko naira biyar ne a jiyon ka bayar shi ko miliyan biyar a gurinsa a ciniki ɗaya ma ya samu miliyan biyar da haka ba za ka ba mutumin da ya bada wancan hukunci da wancan ba shi yasa wani a gurinsa kaɗan ɗin mai yawa ne wani kuma a gurinsa mai yawan kaɗan ne in an duba halinsa da wadatarsa da samunsa za ga dan ya bada miliyan biyar ko miliyan goma ko ma ɗari ya bayar shi zai iya saboda a gurinsa miliyan ɗari kamar dubu goma ce a gurinka wani kuma aka ce ya fito da hamsin kafin a haɗa hamsin ɗin ma sai an haɗa da taimakon yan uwa da sauransu to kaga ba za a yi wa sadaki iyaka ba saboda kowa akwai abin da zai iya bayarwa kuma akwai abin da za ka gan shi mai yawa a wajen wani kaɗan ne za ka ga wani kaɗan ne a wajen wani mai yawa ne so da shi yasa shari'ar musulunci ba ta yanke ga irin iya inda za a tsaya a sadaki ba baka bar dama kowa ya bada abin da Allah ya hore masa to sai da aka zo kan malaman mazhaba ta da aka fara samun fatawa akan iyakar sadaki kuma malamai muka ɗauki mazahib guda hudu malikiya da shafiya da hambaliya da hanafiya za mu ga mazhabobi uku ko biyu daga ciki bayan su mazhabin hudu sun yi ittifaki cewa sadaki bai da iyaka a sama da malikiya da shafi'iya da hambaliya da hanafiya ma'ana da mazhaba abu hanifa da mazhaba imamu malik da mazhaba imamu ahmad da ta imamu shafi'i da ta imamu ahmad waɗannan mazahib guda hudu sun ce sadaki bai da iyaka a sama me suke nufi ko nawa ka bayar komai yawansa ba za a ce kai kai kai kai sadaki nan yayi yawa tunda yayi yawa a fasa auren ko kuma tunda yayi yawa a rage ko kuma tunda yayi yawa a'a ko nawa suka ce aka bayar komai yawansa a karba to da aka dawo ƙasa ne sai suka rabu biyu mala abu hanifa ya ce a ƙasa a yi masa iyaka kai ya ƙasa da dirhami goma imam mali ya ce kai ya ƙasa da rubu'u dinar wannan fatawa ce daga waɗannan manyan malamai guda biyu amma imam ahmad bin hanbal da al'imamu shafi'i waɗanda su daga bayan waɗannan suka zo kenan kaga imamu shafi'i kafin ya tasa fatawar wataƙila sai da ya ga ta abu hanifa ya ga ta imam malik tun da almajirin imam malik ne shi to haka shi kuma imam ahmad bin hanbal shi kuma kamar almajirin imam shafi'i ne to kaga shi yana ƙasa da imam shafi'i imam shafi'i yana ƙasa da imam malik imam malik kuma yana shi ma ƙasa ƙasa da al'imam abu hanifa tun da abin nan ɗinsa ne to kaga wannan ya nuna wato cewa uh, babu kowa bai samu hadisi ba fatoyi ne kawai shi yasa wasu da suke matsawa cewa sadaki in kasa ƙasa da kaza ba aure sai kaga cewa ba ma san abin da suke yi ba auren da Allah ta'ala ya faɗa alƙur'ani maza ya faɗa hadisi aka yi duk auren da aka yi na sahabbai da abubuwan da aka yi kuma ka duba rayuwar sahabbai ma za ka iya kawo misalai guda hudu ko biyar wanda zai nuna maka cewa sadaki bai da iyaka tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya sauwaka ake bayarwa daga ci akwai auren Abdurrahman bin Auf wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi nawa ka bata yace nawat wazan nawa wato kamar wani ma'auni suke amfani da shi kamar a sa kwallon dabino ana a sa gwal ana auna a gani ba a faɗi nawa bane yace haka aka yi sadakin bai tambaye shi wato yayi yawa ko yayi kaɗan ba haka nan ka duba wato auren ummu sulaimin mahaifiyar anas bin malik za ga ita da kalmar shahada ma aka yi auren akwai auren ma da aka yi shi da takalmi ma idan malamai sun suna sukan ingancin isnadin wanda shi takalmi akwai wanda aka yi da bargoma ya bargonsa kenan aka ce to akwai wanda aka yi mama aka minar qur'ani ko ka koya mata qur'ani an aura maka ita saboda malamai suka ce shi wannan qur'ani za ta amfana da wannan karatun da za a koya mata saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta wannan in an bayar da yawa an bai yi kaɗan bai yi yawa ba in an ba da kaɗan ko bai yi kaɗan ba kowa ya gwargwadon ƙarfinsa sannan muka koma ɓangaren abin da ake kira kuma kayan ɗaki za mu ga kayan ɗakin da ya zo a cikin ruwayin imamu ahmad wanda ce albani ya inganta a cikin sahihu targhib wa tarhib lamba ta dubu uku da ɗari uku da ɗaya cewa an ali bin abi talibin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zawwajahu fadimata ba a ma'aha bi khamilatin lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya aurar da fatima ga sayyidina ali an aika ta da gwado kamar mayafi kenan ko khamila akan ce khamila katifa ko kuma a ce khamila gwado ko mayafi wa wusadatin sannan an kai fulo min adamin wanda aka yi filan shi ma na fata ne hashuhu lif hashuhu halifun shi cushen cikin filan to kaba aka sa a ciki da mun san fulo akan yi na rimi mun sha kwanta akan filan rimi in ya huje kawai ka ganka ka butu-butu akwai kuma filan da cushen shama ciyawa ce ciyawa ake cusa a ciki katifa in kana jujjuya wata dai kawai ka ji tsinke